يجب الوقوع وذلك أمر yana tambaya yana neman ƙarin bayani a kan hadisi wanda aka ke mutu tibi abin da aka ke hadisi mutu tibi hadisi wanda ya kasance ya daga da hadisi mashuri da rawi guda sai aka kare shi wace ne ga gawi ne uku na shi to wannan gawi ne uku na to mai gawi uku malum masu shi ala jirgin wata ke wasu da ke fito da haka nan akwai da kai kuma a tsara bambanta shi mai turi na tawa da gawo ya kasance da tabaka da ta sahabbai da tabaka da tabi'ai da tabaka da ba'a ta da kasance miliyan kuma shi ko kusa ne ya kasance da wata ta tambayi da ta maza ta alba'a ta ke da kan ciwon guda a samu mafi na da kai yanzu sai kiya ce da kashi na guda amma da farko da kashi na guda shi da wata mutum ne amma sai ya yi wa kanta kuma ake da harfi hudu tarihi uku alba'a tarihi to wanda za mu ke shigo ta saboda ta kashi ba ka wani muka a ne to shi kuma da ake mawashuri wanda ya kasance mutum da harfi uku jari uku da ba da jari uku kaga a kowane da a yin wasu hutu da bai to shi da kuke mashi na eh eh eh Now, to abin da aka min da waye a yadda cikin su da ke hada ko shi aka ke waye amma akwai abuwa da kasance za ka shi kamar kai kamar kana bacci haka ya ne na da bacci ba waye bane sai dai su masu doka sai maye suna hada shi wani abu wanda har da ya da su ishe da ya da shi amma duk wanda ya kasance idan akwai bambanci akwai bambanci tsakanin muslim da abin da ya kasance mulki ne ان تلبد أكيما محذر يؤثر أبنة ان يوم محذر أبنة بعد يوم النشاك نشاك يؤدي تنزيل الريوي مركت أبنة هذا الرشي توشي مركت بعضهم ان يكون النبي سيدة ولا لا يبقى شما محذر شيء أنت الآن قلت إياك يخذني وانت شكاوك يشترك يشترك يعمل شيء يوم اللي زام هاي مثلا عدد التشابكين هو كلام خدمي نجاح التعاطي يجب الاتباع بعد الأموال الكومية يقول ده رجل الأموال الكومية اللي هي التي تتكلم عنها هو هي مكتوبة الأموال الكومية أنا ما لا ولا أحد بعد ذلك أنا مشيت أجي أنا لكم هو أما هو الشيء هذا لا إيه إيه تنفع إيه ولا تنفع ده متنجح ممكن لا هذا هذا ولا هذا ما إني شامل كده

da yawan da kayan da amma da kamar irin maganin ba ne da ake aka dukkan daya sai ya zama ya tafar da gaba ɗaya ya yi zuwa cikin wata wata ce ne shi zuwa ta zo wata ba ya kan ko ya zama da amma da bai ya yi ne ya yi shi ba ne shi kuma ya sha da magani ya yi shi shi magani na ƙarfi ba da gugaci. Na'am. Na'am. Na'am. da bai a cikin ka da a ka a ba ta da ba yi. Eh. eh buhari mun yi tabbas mun sha faɗi buhari shi na gaba shi ainihin hujja da shi buhari na hujja da ne da na hujja da ne na hujja da ne mutum shi na hujja da ne buhari shi na hujja da irin su da irin su ariya irin su da